من الشيطان الرجيم من همزه ونقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل لا ومن يدل فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقوى مسلمين إن منا تككير قيسوات الدين المسلم في assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna goma ga watan ramadan hijirar babban majidadin Allah kuma babban masoyin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekaru 1444 wanda ya daidai da ɗaya ga watan April haihuwar annabi Isa alaihi salatu wassalam salam kalmar Allah kuma ruhin Allah bisa ga lissafi na Gregorian calendar na da shekaru 2023 Allah maɗaukacin sarki ya sake haɗe mu a masjidu Ali ibn Abi Talib masallacin da ke unguwar Koko Road a cikin babban birnin Sokoto inda muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yammaci na wannan wata mai albarka kuma wata mai daraja wato wata ramadan da fatar allah maɗaukakin sarki ya mana jagora a cikin karatunmu har yau muna bayani ne akan halifan musulunci zunnurain Usman bin Affan Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda bayanin mu ya cimma tattara alƙur'ani mai girma da usmanu ya yi ƙarƙashin kwamiti na mutum biyar wanda ya nada wanda a bayanin ne an tattara alkur'anin kuma an fidda kwafi daban-daban wanda kamar yadda ne bayani jiya malamai sun yi saɓani kan adadin kwafis ɗin amma dai abinda aka sani an tura kwafis ɗin dukkanin manyan biranen musulunci sannan an ƙwaƙona dukkanin wasu kwafis na alƙur'ani da ke hannun mutane waɗanda da damansu ba su da tabbataccen inganci to a bisa wannan nukudar an samu wasu 'yan baya waɗanda suke ƙoƙarin su yi suka game da alƙur'ani suna so su nuna alƙur'ani ba daidai yake ba kun ga bible na kirista da yake su kirista allah bai datar da su da samun irin usman bin affan a cikinsu ba sai kasance bible ga shi nan kwafi daban-daban wancan ya saba ma wannan wannan ya saba ma wancan wancan na da kaza wannan an cire kaza wannan an ƙara kaza wanda from the host mouth su kansu kirista da kansu sun tabbatar da cewa akwai ƙare-ƙare da rage-rage cikin bible an ƙara wasu abubuwa kuma an ciccire wasu abubuwa a ciki su da kansu sun tabbatar da haka kuma kirista na jiya da na yau kama saboda wannan aikin da usman ya yi ƙur'ani kwafi ne iri ɗaya ne ko ina duniya duk inda ka shiga ba ka ganin wannan ƙur'ani da wancan ƙarin wannan an rage kaza wannan kuma duk inda ka karanta ƙur'ani za ka ga karatu iri ɗaya ne sannan da za ka zo wajen karatu ka ƙara harafi ɗaya to da kai tsaye za a iya gano kayan ƙari yaro ɗan shekara bakwai ma sai ci baka karanta daidai ba saboda an karanci ƙur'anin an daddaka shi an daddaka an san shi harafi bayan harafi kalma bayan kalma jimla bayan jimla aya bayan aya sura bayan sura babu wani abu da za ka iya ɗauko ka ƙara cikin ƙur'ani face an gane to wannan duka yana daga cikin aikin sahabbai to domin a rusa ingancin ƙur'ani a kuma rusa addinin musulunci sai aka fito da wata hanya ta ƙoƙarin rusa sahabbai wanda jiya na bamu misali da abu Hurera. wanda suke aibantawa da cewa yana yawan ruwaitar hadisai kuma wannan aibantawar makiya musulunci sun fara ta ne tun abu huraira na da rai domin duk da shi da kanshi sai da ya kuka yake kuna ta yawan zargina kuna cewa ina yawan ruwaito hadisai yace nan ko ba abin da yasa na samu yawan hadisan da na samu face irin yadda na zauna da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da na ci na cika ciki na kenan ina nan makale ga jikin annabi duk inda annabi zai shiga tare da ni su kuma yan uwana daga cikin muhajirai suna can kasuwanni suna ta kasuwanci wasu daga cikin ansar kuma suna gonakinsu suna noma ni ko ban noma ban kasuwanci ban noma ban cira haƙƙi ina nan makale ga cikin annabi haka zalika annabi ya yi mai addu'a wata rana annabi ya iske shi tare da sahabai cikin masallaci kowa ya ta ƙarƙari yana ta addu'a sai annabi ya zo ya bi su ɗai bayan ɗai kai menene bukatarka wannan ce ni haihuwa ce ban taba samu ba ya rasulullahi kai fa menene bukatarka ya rasulullahi kasuwanci na ne daga abubuwan suna caccanzawa kai fa menene bukatarka harkar nan ta noma na ya rasulullahi kai fa menene bukatarka ai ta ce ba ta da lafiya ko mahaifina ne bai da lafiya kai fa menene bukatarka haka annabi ya bi su ina da yaro wanda nake so Allah ya bashi shiriya ina da yaro wanda nake son ya ƙara samun nutsuwa kowannensu ya faɗi buƙatar shi haka annabi ya bi su har aka ma na ƙarshe shi ne abu horera ya ce kaifa ya ci ya rasulallahi abinda nake so duk abinda na ji daga gare ka kada in taɓa manta shi sai sauran sahabbai suka ce ya lallahi mu ma muna son irin na Abu Huraira sai ce ina wannan mutumin na kabilar Daus ya riga ku annabi ya mishi addu'a ya ce dauka mayafinka ce buɗa shi haka annabi ya kamfato na abu cikin iska babu wanda ya ga abin da annabi ya ɗebo ya zuba ya sake kamfatowa ya zuba ya sake kamfatowa ya zuba ya ce naɗe da ya naɗe ce to ɗora shi a kan ƙirjinka abu hurairu ya ɗora a kan ƙirji tun daga wannan lokacin abu hurairu ya ce bai koma manta ko da kalma ɗaya wadda ya jiya daga bakin annabi ba to tare da haka fa ba wai wasu hadisai ne abu hurairu ya ruwaito masu matukar yawa ga baki annabi ba abinda da al-jawzi ya ambata na 5374 kamar yadda ne bayani a jiya wannan bitta karare ne yanzu wannan karatun da nake yi idan mutum 100 suka jiya kun ga karatu ɗaya ne idan suka je suka ƙara sai a ce karatu ɗari amma ga ainihin hakikan yadda al'amari ke karatu ɗaya ne an ce abu hurairar hadisi 5,374 ya ruwaito amma ga zahirin in an cire takarari hadisi biyar ne hadisi biyar. ya kuma shekara hudu tare da annabi shekarar musulunci kwana 355 ce

wani yana ta kufan baki ya za a yi ɗan adam ya iya haddace yawan waɗannan hadisai muka ce to mazan jiya suna haddace sama ga haka imamu ahmad imamu ahalin suna wal jama'a hadisi miliyan biyu ya haddace sai ka ce kaka ibn shahabin zuhuri cike 'yan kwanaki kalila ya haddace alkur'ani sai ka ce a ƙaƙa balle abu hurairu mai haddar hadisi ɗaya kullum ga baki annabi da ya zo jan karantarwa in kan lissafa cikin kowane kwana kusan arba'in hadisi ɗaya ke karantarwa ma har rayuwar shi ta ƙare domin ya yi wa fati hijira na da shekara hamsin da tara kenan ya rayu bayan wucewar annabi shekaru 49 shekarun nan 49 raba su ga waɗannan adadin hadisan 1475 sai haka cikin kwana kaza hadisi ɗaya ke karantarwa mukalla mu gani cikin kwanaki masu yawa hadisi ɗaya don haka ashe ba wani yawan ruwaya yake yi ba amma duk da haka sai da wasu suka kai ƙarar shi wajen umar alfaruk cewa ya cika yawan ruwaitar hadisai kamar yadda suka kai ƙarar Sa'adu bin abi waqas wajen umar suka ce bai iya sallah ba manzon Allah ya lissafa Sa'adu ya ce sa'adu fil janna yana cikin al'ashara al-mubashiruna bil janna wai kuma da baya wasu takadarai su dawo su ce sa'adun ma bai iya sallah ba in umar ya gamsu da bai iya sallah ba yana sa shi cikin mutum shidda waɗanda za a zaɓen shugaban musulmi cikinsu umar na zaɓen wanda bai iya sallah ba ya ce a ba shi shugabancin musulmi kunga shi kai ne umar bai yadda ba da haka yake za ka zanni bika ya ya sa'ad yake aizace da sun suna kawai akan ka ya kai sa'adu ka kyale su mariga mun sani mutane ne masu son fitina sun kai abu da ƙara lokacin da umar ya bashi gwamnan baharai cewa ai yana satin kudin hukuma babu abin da ba su yi ba don su nakasa shi saboda sun ga irin kwaɗan da yake da shi ga harka hadisi to irin waɗannan mutane, a kowane zamani idan sun gane ka kana da faɗan hadisi yadda suka yi ma abu huraira haka za su yi maka an su yi ma ikrima maulam ne abbasin babu abinda ba su faɗi ba kai har sai da ma suka saci zukatan wasu daga cikin malamai na gari malaman ma suka fara suka ga ikrima wanda ikrima ko bai da laifin komai babban malami ne suka dawo manafi maulabni umara shi ma suka aza mai karan tsana shi ma suka rika suka gare shi babu wani malami na sunna wanda ya fita wanda ba su suka ba su ibn shahabin muhammad ibn muslim bin ubaidillahi bin abdullahi ibn shahabin al zuhri shi ma sun soki shi sun aibanta shi saboda me saboda sun gano malamin hadisi ne laifin da ya musu shi ya fara rubuta littafin hadisi a duniya a wani jami'il hadisi wal asar ibn shahabin amir lahu umar duk su imamu malik sun sha gwagwarmaya an aibanta su an soke su babu abin da ba a faɗa kansu ba to abu hurera nan kamar yadda ne bayani jiya hadisi 1475 na ke gari shi cikinsu kuma hadisi 433 ba shi kaɗai ya ruwaito su ba yana da sahabbai waɗanda suka ba shi shaida su ma sun ji annabi ya faɗi don haka hadisan da abu hurairu ya ruwaito waɗanda babu wanda ya ruwaito hadisi 42 ne za ka yi ma ƙaryata shi za ka yi sai ka ƙaryata shi cikin hadisai 42 waɗanda su ma waɗannan hadisa arba'in da idan muka ɗauko su duka za mu ba su shaida da ayoyin alƙur'ani ya kamata mu rubuta su da larabci mu fassara su da hausa mu ba su shaida da ayoyin alƙur'ani ta da kowannen kuna iya karantawa ya riga abinda abu hurairu ya kaɗaitu da ruwaituwa za ka yi laifi ne ga laifin abu hurairu na hadisi arba'in da biyu mu duba uwa musulmi wanda idan muka ɗauki wannan statistics muna da shi na sahabbai da dama cikin muksirun sahabbai masu yawa ruwaitar hadisai irin su abu sa'id al-khuduri irin su abdullahi bin umar irin su jabir bin abdullahi irin su anas Malikin, malik irin su ummul aisha duka waɗannan muna da yawan hadisan da sun ruwaitu. bitakarari da ko ta Kara sai ka tarar da ba wasu hadisai na masu yawa ba abdullahi bin mas'ud inda ya ruwaito hadisi daya saboda tsoron Allah da ke ga sahabbai wallahi da kabi bi fuskar shi zaka ga hankalin shi ya tashi fuskar shi ta yi jajir sa'annan idan shi sun yi jajir jiyoyin goshin shi duka sun ke. kamar yadda ibnu maji ya zuri shi a cikin muqaddama ta littafin shi na sunan hankalin shi ya tashi sannan sai ya faɗa maka hadisi ya ce ƙala rasulullahi auka kama ƙala rasulullahi akwai sahabin da sai ka shekara tare da shi baka ji ce ƙala rasulullahi ba don gudun kada ya yi kuskure ya zan yayi ma annabi ƙarya don shi ne malamai suka fitar da wannan ka'idar wadda idan ka rusa wannan ka'idar za ka rusa ƙura'ani domin sahabbai su suka rubuta ma ƙura'ani kuma sahabban da aka fi yawan suka aka fi yawan aibantawa musamman usman bin affan wanda aka fi yawan aibantawa shine ya jibinci al'amarin tattara alƙur'ani kun ga idan ka roshe shi za ka roshe alƙur'ani idan ka roshi alkur'ani kuma ka rosa musulunci dama shi ne hadar na makiya musulunci shi yasa malamai suka dawwani wannan ka'idar suka ce kada wanda ya ɗauke ka bisa wannan ka'idar ka riƙe ta jabau-jabau yanzu ya fi sauƙi a raba ka da kuɗi bisa ga a raba ka da wannan ka'idar ya fi sauƙi a raba ka da rayuwar kama bisa ga a raba ka da wannan ƙa'idar wannan ne ta ce a sahabatu kulluhum udulun sahabbai dukkanin su adalai ne shi yasa kuma yana cikin abin da ya fi bakanta mai yahudawa rai idan sun ji musulmi ya buɗe baki ya ce a sahabatu kulluhum udulun sayan ko sahabbai adalai ne ƙur'ani ya zauna lafiya hadisa annabi sun zauna lafiya in ko ba adalai ba ne shin duk da annabin suwa suka ba da labari suka ce annabi ya rayu sahabai ne in an roshe shi duk da annabin babu tabbacin ma Allah ya aiko shi amma ya annabin ko ba a yi shi ba babu ma tabbaci da ka rusa sahabar. a littafin al'isaba fi tabihin sahaba na alhafiz ahmad bin al'ibn hajjirin al'askalani alhafiz yake faɗi a jizu in farko shafi na shidda yace ittafaqa ahlus sunnati ala anna al-jami'a udulun yace ahlus sunna sun ittifaki akan cewa dukkanin sahabbai adalai ne yace walam yuqalib fi zalika illa shuzuzun min al-mubtadi'a yace babu waɗanda suka saba ma wannan ka'idar Fati wasu 'yan ɗaiɗaiku daga cikin 'yan bidiya daga cikin ma'abuta bidiya su kadai suka kauce ma wannan ƙa'idar alhafiz ibn kasir shi ma yake cewa wasu sahabatu kulluhum udulur inda ahli sunnati wal jama'a sahabbai dukkanin su adalai ne a gurin malaman sunna eh a gurin ahli sunna da jama'a sun maƙala sannan yace wa qaulul mu'tazila lis sahaba Yake kuma ka sani zancen mu'tazila mu'tazila wata akida ce ta bata wasu wasu wata firak ce ta bata to zancen mu'tazila game da sahabbai cewa sahabbai udulun illa man qatala aliyan cewa wai sahabbai dukkanin su adalai ne face wanda ya fada da ali kenan duk sahabban da suka yi fada da ali ba adalai bane su ummul mu'minin Aisha kenan gare su dubba adalai bane su Talha ibn Ubaydillah su Zubair ibn al-Awwab duka ba adalai bane su Muawiya ibn Abi Sufyan dukkanin su ba adalai bane su su Abdullah ibn Amr ibn al-As dukkanin su ba adalai bane da ire-iren waɗannan duka ba adalai bane a fadar su Ibn Kasir yace qaulun batilun wannan zancen nasu zanci ne batacci ba zance ne mai kyau ba kada ka ɗauke shi sahabbai dukkanin su adilai ne ibn al-asir a littafin uzul gaba juz'in farko shafi na hudu yake kulluhum udulun yake sahabbai dukkanin adilai ne kulluhum udulun dukkanin su adilai ne la ya tatsarraku ilaihimul jarhu yace jarhi bai iya abkawa gare ba a iya suka su da komai adilai ne ba a iya musu jarhi balle a ce a rusa adalarsu shekul islam ibn taimiyya ya ce falayi orafu minas sahabati man kane ya ta'ammadul kaziba ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a sani ba daga cikin sahabbai ba a san ɗaya daga cikin sahabbai ba wanda ya zamo yana gangancin ya yi ma annabi yace wa in kana fihim mallahu mallahu zunubun yace duk da yake cikin su akwai wanda yake yana da nashi zunubi ba ma'asumai bane suna iya aikata aiki wanda yake na zunubi an fahimta a inda ba sa iya aikata aikin zunubi da shi usmanin mala'iku da bai da mala'iku masu rubuta mai zunubi ko balle har su kalle alƙalami da haka suna iya yin kurakurai ba ba su iya yi ba amma duk kuskuren da za ka iya jingina musu kada ka jingina musu yi ma'annabi ƙarya ba su yi ma'annabi ƙarya ya ce laƙin hazal ba mimman a sama humar lahufi sai dai wanga babin na haikaito magana daga bakin annabi to yana cikin inda Allah ya tsari su ba su ƙarya ibn kasir ne yake cewa wa zalika li anna allah azza wa jalla bi nafsihi qad adalahum qad adalahum yace saboda ko allah ya adaltar da su da kai ne wa zakkahum kuma ya yabe su cikin qur'ani fala hajata ila tazkiyati ila tazkiyati wala ta'dil ahadin minan nas ga ka babu bukatar wani ya bata lokaci cewa ma adalai ne a'a Allah ya riga ce adalai ne ko mutanen kirki ne wa man azzaka min Allah hadisa wa yafi Allah fadin gaskiya to shi ya fadi yace adalai ne to bisa ga wannan zai tabbatar maka da cewa sahabbai adalai ne in ku adalai ne tabbas abin da suka rubuta na alkur'ani adalci ne ba su sa saurayi ba an fahimta? domin a duk lokacin da aka kawo bisa ga irin wannan gabar cikin tarihi haƙƙi ne ga kowane malami ya tsaye wannan bayanin saboda yau ana nan ana ta rubuce-rubuce suna nan cikin intanet suna nan ana rubuta ko'ina ana yadawa kuma har an samu wasu malamai masu neman suna da ɗaukaka sun yi dakon irin waɗannan maganganun suna yada su suna son su rusa alkur'ani akwai yaron da ma na ganshi bidiyo ne live na ganshi yana yana yana bayani yana faɗin ai ba wani abu bane qur'ani ai ba daidai yake ba shi ya riga ya gamsu ya fahimta qur'anin ba daidai yake ba suna ganin hujjoji suna da na cewa sahabbai ba adalai bane tun da ba adalai bane don haka wajen rubuta qur'ani ba su yi adalci ba sun rage wani abu kuma sun sa saurai za ka su a nasu gurin ƙur'ani akwai saurai ciki kamar yadda bible yake da saurai rubuce a ciki shi ma ƙur'ani akwai saura a ciki wanda hakki ne ga malamai a wannan lokacin su miƙi tsaye suka cewa sun karantar da mutane tsantsar gaskiya da idan aka miƙe ƙafa <clears throat> aka zura ido waɗannan mutane suka rusa girma da kima alƙur'ani za a waye gari nan gaba baka da wani abu da za ka kafa hujja da shi cikin musulunci a can da kun ga sai mu in muna muƙabala da kirista ko wani sai mu ce ai bible ɗinku ba daidai yake ba to yanzu suke faɗa mana haka saboda huduwar irin waɗannan mutane sun ce sahabbai ba mutanen kirki ba ne cikinsu akwai na kirki akwai waɗanda ba na kirki ba wasu an tace sun ce ko saboda annabi wai shi ya faɗi da kai shi suka kawo wasu hadisai waɗanda sun zo daga bakin sahabbai da dama hadisin tafki na alkausar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ana fara tukun alal hau wata ruwaya ala ya ce ni zai muku jagora al'umma ta yi yau malkiyamaci har zuwa ga tafki na na alkausar hadisin inna ummati ya atuna yawmal kiyama gurran muhajjalin min asalin al Al'ummata al'umma za su zo yin kiyama masu fararen fuskoki da fararen hannuwa da ƙafafuwa wato masu danda kamar an shafa ma al'ummar annabi fenti fari yana kyalkyali kamar fluorescent haka al'ummar annabi za su tashi gobe kiyama saboda kufa alwala don haka annabi da ya zo zai ce kai zo kai zo zai kama janyen al'umma ce an fahimta zai zo ya rika janyen al'umma ce har wani ya ce ya lahiya lahiya za ta iya bambanta al'umma ka cikin runtsi da taron kiyama ya ce da ɗayanku yana da dawakai waɗanda suke masu farfarin goci da ƙafafuwa cikin dawakai waɗanda suke ajo bai iya gane dawakai ne aka ce yana iya ganewa ya rasu lallahi yace haka nan zai tsinsu al'umma ce sai ya yi musu rakiya har zuwa ga tafki alkausar yace man shariba minuhu wanda duk ya sha daga wannan tafkin na alkausar lamiyas ma'abadan to bai samun kishirwa har abada yake to in na tattara al'ummata sai an kusan kawowa ga tafkin na alkausar yake sai a kori wasu jama'a a rika korarsu ana ja ana korarsu yake kuma waɗannan mutanen a Ya yake na san su wa ya arifu ni kuma su ma sun sani wata ya yake sun mai halu bai niyo bai na sai a shiga tsakanina da su sai in ce halumma halumma ku zo nan ku zo nan sai a ce innahum qad baddalu ba'daka ai ba mu ce kuka sun canja addini a ce a wutar waya annabi zai ce ashabi ashabi sahabbai na sahabbai na sai a ce innahum qad baddalu ba'daka ai sun canza addini bayan wucewarka a wata ruwayar zai ce usai habi usai habi ‘yan sahabbaina ‘yan na sai ce ai sun canza addini bayan ka haka dai bisa ga saɓanin lafuzza na hadisin wata ruwaya aka ce aikin na kala ta jari ma ba a daka baka san abin da sun ka kirkiro bayan wucewarka ba annabi ce fa aqulu sai in ce tun da dai sun bar addini sun kirkiro na abu wanda ba musulunci ba sun rike shi fasuhuqan fasuhuqan yace ai can da su ai can da su ai nesa da su wata ruwaya kuma suhukan suhukan liman gayyara ba'adi to yi nesa yi nesa ga duk wanda ya canza addini bayan wucewa ta wannan hadisin ya zo cikin bukhari da muslim mutafakun alaihi ne ya zo daga sahabai daban-daban kuma a sauran littattafai Sahabai ne adadi mai yawa irin sahal bin sa'ad al-sa'idi abdullahi bin mas'ud ummul aisha abu huraira Addausi, dawsi anas ibn ibn umar an da sauran sahabbai waɗanda suka rawaito wannan hadisin to sai suka ce tunda haka ne a cikin sahabba annabi akwai waɗanda annabi zai kura gobe kiyama ya hana musu shan tafke alkausar sai suka shiga yin list daga cikin wannan da suka ce akwai matar annabi ummul mu'minin aisha akwai matar annabi hafsa bintu umara cikin sahabban nan akwai irin su talhatu ibn ubaidillah akwai irin su zubair bin al-awwam akwai irin su umar al-faruq akwai irin su abubakar as-siddiq al-akbar akwai irin su usman bin affan akwai irin su abdurrahman bin au akwai irin su wa irin su suka shiga lissafi suka yi list mai tsawo wasu ma daga cikinsu ba su rage ko ruwa ba in ba sahabi bakwai ba wasu suka bar sahabi goma duka sahabban za a kora su ne sai a yi da su wuta kamar yadda su suke fani wanda malaman musulunci masana sun ce ai mu mun san da waɗannan hadisan da kuke hujja da su mun san da su amma muka ce as-sahabatu kulluhum ululun ba wai ku kuka fara karatu hadisan ba yau ba waɗancan manyan malaman ba duk da mu ƙananan almajirai da muke shaƙar iskan duniya a yau mun wuce kan waɗannan ruwayoyin da daɗewa mun wuce kansu mun san abin da suke karantarwa mun karanta zantutukan malamai daban-daban mun karanta a littattafai daban-daban mun ga abin da malamai suka ce kuma mun yi bincike mun san ma'anar abin da hadisan ke karantarwa annabi na magana ne akan wasu nau'o'a daga cikin al'umma dai na farko murtadduna anil islam ba a da wafatin nabi akwai jama'a daga cikin larabawa waɗanda lokacin da annabi yana raye sun ce sai imani ba wucewar shi suka da suka ce ba su yi imani ba ɓangaren sama abubakar a sadiq ya yaƙi su ko? wasu suka bi musailama bin al kazzab suka bi musailama musailama ya gina ta kirkirar ayoyin ƙarya yake shi manzo Allah ne Allah ya aiko shi an aiko shi zuwa ga duniya shi kuma annabi an aiko shi zuwa ga duniya amma ƙwarai shawa ba baki dai gare su sai annabi yace an aiko shi zuwa ga duniya ga baki daya mai ta karanta muku abinda malamai suka hikaito na ayoyi ne ko? su wal mubazzirati kamha ko ba haka yake ba wal hafidati hazda wal tahinati tuhuna wal hajizati qubza wal laqumati luquma duka kun san shi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bil hubula akhraja minha nazmatan tas'a suyadib da binti dibda'in ya dibda'u binta dibda'in ya ke kwaɗo 'yar kwaddanya duka mun karanta sunan ko? to akwai waɗanda suka je shi suka je har suka mutu wajen kariyar musailama to idan annabi ya haɗu da su yi ne kiyama shi ya rabar da sun ce sun musulunta sun zo ga hannu ne sun karɓi musulunci amma ba wucewa ce sun bar musulunci har sun komo sun ɗauki ta kubba suna ya ƙasa habbai ne sun kashe adadi mai yawa daga cikin sahabbai tare da musailama bin al-habib al-kazzab sun kashe makarantar alqur'ani masu yawa to idan annabi ya haɗu da su ga kiyama zai ce ashabi ashabi sahabbai na sahabbai na sai a ce innahum qad baddalu ba'daka ai bayan wuce ka sun canza addini sun koma addinin musailama ma'ana ba ta fito ba kaga bangare na farko kenan bangare na biyu kuma akwai murtadduna anil islam fi awaqili hayatihi waɗanda lokacin da annabi ya kusa wafati suka bar musulunci yana cikin rashin lafiya ta ajali da haka bai san sun fita musuluncin ba shi kai ne musailama yana cikin waɗanda suka yi haka annabi bai san sun fita musulunci ba sai an haɗu kiyama ya haɗu da su ya ce ai sahabbai ne ne sai a ce da ah, qad a daka. na uku kuma akwai ahalun nifaq mimman azhara al-islam wa aqana al-kufra akwai munafukai waɗanda sun bayyanar da musulunci sun ɓoye kafirci ko ga zahiri annabi shi musulmi ya gani saboda sun bayyana mai sun ce musulunci shi ko Allah maɗaukakin sarki ya ce wanda ya jifa maka sallama kada ka ce ba musulmi ba ne kada ka ce mai lasta da mu'minin ko kada ka ce mai ba musulmi ba ne za ka tun da ya zo ya ce ya imani to shi kenan a bar ta a matsayin ya imani sai an zo gobe kiyama sa'an nan a bayyane kuma za ka ga suna alwala tare da musulmi ko to idan an zo yinin kiyama sai Allah ya bar su da izgili izgilin da suke ma a nan duniya kun ga su ne ma musulmi izgili ya kaji laha suna yaudarar mumine ko wallafi na amalu su yaudari Allah su yaudari mumine Allah ce wa ma ya kada una illa an fusahun wa ma ya tsoro to tun da suna yin haka yinin kiyama sai su tashi tare da musulmi nagari fuskokinsu da hannayensu da kafafuwansu inda ake wankewa na alwala su tashi suna kyalkyali sai su fara alfahari kun gani a duniya mu yi munafuci kuma yanzu ga mu za a je da mu tafki alkausar saboda alwalar da mun kai sai an kusancin mu tafki alkausar sai a sa mala'iku su kore su sai annabi ga a ah, to an suna cikin al'umma ta ga sunan da fara fuska sai sahabi ashabi ashabi wajen ruwa ya ummati ummati ya ce ai innahum qad baddalu ba a sun canza ba wucewarka an fahimci wannan to nau'i ne na mutane daban-daban waɗanda ba waɗancan sahabban ake magana ba malamai sun sani kuma sun haɗu akan haka kuma sun yi ijima'i akan haka sannan akwai ahalul ahwa'i allazi na kayyar sunna waɗanda sun canza sunna annabi sun ɗauki soyayya rayuka kan rawafi kamar waɗanda suke rafi dawa wal khawarij da kuma khawarijawa da makamantansu dukkanin ire-iren waɗannan su ma sai an zo sai a ce ma annabi innahum qad badalu ba'daka ai bayan wucewa ka sun canza sun canza addini an fahimci wannan sannan kalman ashabu ba kuma lalle na sai wanda kai zamani da shi ba duk munan muna cikin ashabu na loga an gane muna cikin ashabu na loga sahabban annabi muke na luga amma wancan ta'arifi da malamai suka yi na sahabbai waɗanda suka haɗu da annabi ko da ko tsawon sa'a ne kuma sun yi imani da shi suka mutu akan imani to waɗannan sahabbai ga baki ɗaya kulluhum udulun ba ka da wani abu da za ka ce duk wata ruwaya da za ka kawo malamai sun riga ka ganin ta to shi ne sai su kawo to ai in kunci haka akwai wani sahabi wanda ku kanku ɗan suna kunci ba adili ba ne fasiki ne sai su kawo alwali bin uku bin abi mu'ayi a matsayin misali wanda sukan kawo aya ta shida ta suratul hujurat wanda malamai ke cewa ta sauka ne akan alwali wanda fassara ta ne basu su iya ba fa da za su iya fassara ayar daidai da za ta tabbatar musu walidi ba fatiki ba ne walid mumini ne amma alaran ba sai ka karanta muna ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi nabain أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إن جاءكم فاتق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين a suratul hujurat sura ta 49 aya ta 6 Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani in ja'akum fasiqun binaba'in idan fasiki ya zo muku da labari to fa tabayyanu ku yi bincike ai fa sabbatu ku yi binciken labarin nan kada ku dauke shi ku yi aiki da shi kamar yadda fasikin ne ya faɗi an tusibu qauman bi jahalatin sai ku afka ma wasu mutane bisa ga jahilci fasiki yazo ya kawo maka labari na rudu ka dauka kai aiki da labarin a zo ko da aka bincike a shiga bincike a shiga bincike sai a tarar da cewa a shi akan shirme ne akan ƙarya ce fatasbihu alama fa'altum nadimin waye gari akan abin da kuka aikata nadimin kuna masu nadama wanda masu ba da labari sukan ba da misali wanda ba da tabbace inganci ne wani bawa Allah da ya sai wani bawa ne. ya je kasuwa yana neman ya samu bawa ya ita bayi sun kare a kasuwar bayi <clears throat> ya lalaba ko ina babu bawa sai aka ce mishi ga wanda ya rage kawai amma tun da sai aka kawo shi babu wanda ya sayi saboda annami ne Ya ce to ai dai tun da ƙatu ne maji ƙarfi yana rai aiki ba matsala yace nawa yake aka faɗi ku yace maso kamar a ce maka bawa nan naira dubu goma yake alhali ana sai da bayi miliyan guda miliyan ɗaya da rabi nan take za da kuɗi ya biya ya ba ya zo da shi gida ya je da shi gona ya taya shi aiki ya je ya daukan mai ruwa ya mai har ya aminta da shi ya ke yana shiga ko ina cikin gida ne ƙwarar na sai an ga manci ya motsa sai je samu mai gidan ya fita sai ya samu matan mai gidan yana kuka ta cewa ne mai kake ma kuka yake ai baba ne yake zai wani abu wanda nake jin ciwo ka faɗa min menene ya ce wallahi kishi ya je miki ko sai ta mace iyakar ƙarshen ta kenan kishiya ko iya ƙarshen ta kishiya duk yadda kake zaune lafiya da ita da ka kawo labarin kishiya to labari ya kare. an ce mashege na ubanka ko ya ce na faɗai to shi ne anan don haka yana faɗa mata fi ta ci ɗamara ta ce bari ya shigo gidan nan yau akwai bala'i cikin gidan nan ya ce ba haka za a yi ba yanzu idan ya ji zai gane ni na faɗa ne ke ganan gaba in ya kore ni ko ya sayar da ni sai ga ba mai faɗa miki abin da ake ciki ni kuma na ɗauke ki kamar uwa na ɗauke ki tamkar uwa komai ina iya faɗa miki abin da yake ciki kuma in dai ina raye ba za a taɓa cutar da ke ba ma ba. ita shi ka ta ɗauko masakin kura ta aje mishi ta ɗauko kwanan to ta aje mishi labari ya yi daɗi to ƙaƙan ake ciki yake akwai wani buka da ke gare ni ki bari zan je shi wannan bukan kamar da shi aka shawara al'amura wajen hukunta kaddara kamar da shi aka shawara don haka da ya faɗi yankan takobi ne ta ɗauki wani abu ta bayan ta a ba za a amsa ba ke ku ai ina da wani abu da ni kaɗan ajiyewa yanzu mamu a ce shi na an shi abinci kun ga ya sha hura ya fito ya tashi ya fita yana fita sai ya guna ce ma mutumin nan sai ko ba gefe ya tagumi ya ce mai ke faruwa ce wallahi abin bai faɗuwa ya taso har sai da ya fara hasala ka faɗa mini mana ya ce wato abin ciyo gari shi ya ce zuka kamar mama a ce mu yi wani gare ta wanda ta kasu sai yadda kalmi in eh? wani ya ce to amma tsaya ya ce a cikin gidan ni yanzu in ci mutuncin ya ce a dakata ya ce zan kashi mutuncin ta baka da shaida ai kuma in an zo an zauna sai a ce baka da shaida to haka abinda za ka yi ka saurari in ƙari maka bayani ya ce ta ce yanki ka za ka yi sai ta gada gidan ta gada dukiyarka ta sai ta auri wancan sai su dawo su ci duniyarsu in ka tafi ka da ka kwanta kai kamar ka yi bacci ka kawo mai shari za ka ga ta ɗuka yuka ta nufatso wuyan ka za ta yanki ka kaga yankari, ka riƙe shi wannan lokacin kana da shida ya ce Allah ya maka albarka ya ce daga yau ma na ɗebe ka daga cikin masu noma aikin wahala na ɗebe ka cikin masu aikin wahala ya ce yanzu kai zaman ka har a jima sai ka tashi gona sannan ka je gida kada ka nuna kunya da ya ce shi ke nan sai ya rugoyo gida ya same ta kuma ta yi tagumi ya ce mata malamin ya ce zai baki magani wanda mai gida duk matar da ya gani zai ga ta koma kamar biri kuma ce da kishi a gidan nan sai kaza kuma ko kaza bai kawo mai rai sai yankakka to ƙaƙa ke nan ƙaƙa, to layi da gashin wuya ne ake amfani idan kin yanku gashin wuya ne da shi za a yi amfani ki sa sabon yi ki yanku gashin wuya ne to ai kada ya tashi ki banni da shi dai zan ba shi magani da can gona da ya to gida ya sha kwana zai yi haka ko aka yana zuwa ya ɗauka abinci ya fara ciya ka ce fara an gaji shi ta ce magani ya fara aiki sai ya koma ya kwanta ya yi sharkar kama yana bacci can ajiba ta ɗauko sabuwar yuka tana ƙyalƙyali yana nan ya kashe yana kallo ashe maganan nan da bawan nan ke faɗi gaskiya ne zuwa ajima sai ta zo tana shafin wuya ne kamar za a yanke rawu abu daga ji har gashi kala gani sai kawai muhammadu mutala ya kyaf ya riƙe hannunta yana riƙe hannunta ya ce waton kashe ne zaki tana tsaya ya ce a ah, ban ji sai kawo bugunta yana bugunta sai annabi min ne ya ce kawaje yan uwanta ya faɗi ya ga mai gida can zai kashe wanke da kun zo ba da yuka ga hannu ne suna zuwa sun haka ne shi da yuka sun ka zagaya ta baya sun ka kwace yuka sun kai ta bugu sai wajen dangin wannan mutumin ya ce ga 'yan uwan wancan can sun taru za su kashe muku uwa suna nan har da yuka suna zuwa sun ka iske su da yuka aka yi ta faɗa sai da baya aka zauna kun ga fasiki guda zo da labari babu bincike aka aiki da labarin kun wannan kaga masu ba da labari suna ba da misali da irin wannan to kaga ayar tana kira ne da cewa a yi bincike kaka afka ma wasu mutane cikin jahilci da baya bayan an gano gaskiya kowa ya dawo yana ta susan kai yana yana jin kunya ko fa biyu alama fa altum nadime to ne ibnu kasir ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tafsir ya ce wa ƙaz zakara kasirun minal mufassirin yace da yawa daga cikin malaman tafsiri sun ambata anna hadhihi al-aya cewa wannan ayat nazalat fil walid bin uqba bin abi mu'ayd ta sauka ne ga walid dan uqba dan abi ba aka hu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala sadaqati bani al-mustalik lokacin da annabi ya aike shi ya karbo zakkan bani al-mustalik sai ibn kasir ya kawo labari cewa alwalid bin uquba bin abi mu'ayyid annabi ya aike shi ya je ya amsa zakkan banul mustalik to tsakani ne da wannan kabilan kuma can lokacin jahiliya sanda bai cikin musulunci akwai matsala akwai yaƙi da haka yana tsoron kada ya zo su kama shi su kuma ga shi ba su daɗi da musulunta ba don haka sai ya tafi da standby yana kallo yana isa bayan gari su kuma sai suka ji an ce gashi can tafi sai suka ce bari su zo su tarbi dan aiken manzon Allah wanda manzon Allah ya aiko ya karbi zakarsu za su ba manzon Allah mamaki domin za su taro zakarsu su basuwa sai suka fito da takubban su da kayayyakin su na wasanni za su yi wasan takubba shi kuma yana ganin takubban sai ce to watan sun fito na su kashe ni kenan a wani gurin kuma sai suka faɗa ne suka ce to wallahi mutanen nan kashe kaza su bai bincika ba sai ya kwana suka fito suka zo inda aka ce ya tsaya suka diwa bai nan suka yi tabi bida ba su gan shi ba a sai ya juya ya koma mazan Allah to da ya ga takubba kan mi ya kasatu sai zo ki ya rasulullahi mutanen nan ma sun fito da takubba za su kashe ni ka sani ya rasulullahi sun hana kakkarsu kashe ni ma za su yi manzo Allah bai ji daɗi ba sai manzo Allah yake ina kwamandan sojoji yake Khalid bin Walid yake miƙe yake dibi runduna yake ku je ku karɓi zakkarsu in sun hana ku yaƙe su sai khalid ya taka ya je har wannan garin na banul mustalif yana isa sai tsaya bayan gari sai ji suna kiran sallah ya ga alamun musulunci da haka sai yake ba za a yaƙe su bace a aika dai ya aika ya tabbatar da musulmi ne suka haɗu da shi da zakarsu suka kwakwaso suka kaji ya rike baki shi na sai aka ya aika manzo Allah ya ce wallahi musulmi ne ko ba su hana zakka ba to wannan hadisin malamai su ta maganganu ma kai inganci ne mu ɗauka cewa ya inganta hadisi ne hasanun lagairihi wal hasanu kasahihi bil ihtijaj mu tafi a haka to shi na suka ce to ai waje alwalid bin uquba ya yi karya nan ya ce banil mustalik sun hana zakka kuma har da shi za su kashe shi kuma sahabi ne don haka kenan sahabai ba adalai ba ne sannan Allah ya saukar da in ja'akum fasiqun bi naba'in kenan walidu bin uquba fasiki ne tunda Allah ya ce in ja'akum fasikun fasikun shine alwalid bin uquba ga tasu fassara aka ce to a lafar jiyaza wannan fasara ta ku ba daidai take ba da Allah ya ce ya ayyu hallafi na amanu ya ku waɗanda suka yi imani wanda alwalidi bin uquba yana ciki da shi ake ana nufin ya kai walidi bin uquba da ire-irenka daga cikin waɗanda suka yi imani da ka je ƙofar gare wani ya zo maka yake maka suna can za su fito da takubba su yaƙe ka su kashe ka wannan da ya zo maka da labari shi a fasiki to fa ta da kai da waɗanda al'ummar mummune da za su zo baya gare ka in kun samu kanku cikin irin wannan yanayin fata ta bayyanu ku yi bincike an ta sibu kamun bija jahalatin kafin afka mutane akan jahilci kaga kai tun da dai an ce maka za su kashe ka ka juya ka ishe annabi ka ce mai son hana zakka za su kashe ka alwalidu ƙarya yayi anan <clears throat> yanzu na ganka da takobi ka ko kayo ciki na in na sheka nake za ka kashe ni ƙarya ne shi a iya fahimta ce a iya sani ne kashe shi suka zo su an fahimta mai laifin wanda a fasiki wanda ya ba shi labari cewa za su ɗauki fansa ta jahiliya za su zo su kashe shi ko ba za su ba da zakka ba wannan shi afatikin kuma wannan ɗini daga cikin munafukai amma shi alwalid ba shi ne fasikin da aya ke magana ba an fahimci wannan da haka wannan ayar da wannan kisar suna nuna cewa alwalidu fasiki ne suna nuna akwai sahabin da afatiki suna nuna yayi ma annabi ƙarya kun ga bai ma annabi ƙarya ba yanzu ka riƙa takobi ka sheko ashe wani abu ne ka gani ga ido na kake son ka cire min ba tsara min takobin kake son kai ba ni ko sai na fi na ga alaman kamar zaka sare ne sai na sheka mutane suka zo ni cigawa ne can zai kashe ni na yi ƙarya to ina ma ga ce wani ya bani labari ya ce kana limana da takobi fi sabilillah don haka kun ga alwalidu bai yi ƙarya ba a nan ko ba fasiki ba ne ina fata an fahimta don haka in ma ayat ta sauka gare shi to ayat ba ta ce fasiki ba ne ya zo a al-istiab na ibn abdulbari annamari a ainihin juz'i na uku shafi na arba'in da shida ƙarƙashin tarjama ta dubu biyu da biyar. yana cewa wala khilafa baina ahli al-ilmi bi ta'wil quran fima alimtu anna qawluhu azza wa jalla in ja'akum ayat ta sauka ga walid bin uquba tana mai ka ya kai mu'minin nan walid bin uquba in wani bai fasiki ya baku labari ku bar ɗauka nan da nan ku yi bincike to zo shi ka faɗa ma banul mustalik ka je ka yi bayani ga ban annabi an zo an bincika an ji ba haka yake ba shi yanzu kana da dama fa tusbihu ala ma fa'altum nadimin magana ta fito ko bata fito ba to akwai irin wannan dai bayanin ga malamai ga sunan daban-daban babu lokaci da bayanin cewa ya sha giya lokacin Usman bin Affan ya sha giya ya limanci mutane sallah ta asuba sai musa a hudu bayan ya sallame sai ya wayo yake ko in kara muku babu lokaci balle mu tattauna wannan sai dai zuwa gobe insha Allah ta'ala ina roƙo Allah madaukakin sarki abinda muka faɗa daidai ya ba mu lada abinda muka faɗa bisa ga kuskure kuma ya gafarta muna Allah ya taimaki addinin musulunci da masu taimako addinin musulunci duk inda suke ya Allah wannan tafsirin akwai masu taimako ne babu shakka wasu na taimaka da zantutuka masu kyau da shawarwari wasu kuma da ƙarfinsu ga 'yan social media nan ko ga waɗanda suke zagayawa neman taimako sannan ga waɗanda ke bada taimakon wani naira biyar Allah ya bashi wani naira goma wani naira dubu wani dubu ɗari wani sama ga haka ya Allah dukkanin masu taimakawa wajen ganin wannan tafsirin ya gudana ya Allah ka taimake su ya Allah ka taimake su ya Allah ka yalwata arzikin su ya Allah ka yalwata arzikin su ya Allah ka tsara karfafa su Allah ka tsare su daga dukkanin shari da ma akwai yadda aka da akwai wata addu'a da annabi ya bayar da ka roƙa da amsa da akwai da nika keɓe su da na ba su ita ko da na ɗauko ta a littafin silsilatul ahadisi sahiha da sai yan ba su da ta roƙa da Allah ya karba kuma ga ta gajeruwa musamman cikin wannan watan sai a ba su lokuta da ladubba waɗanda za su bi arziki ya ta bunƙasa ba ma dai na tsoki alƙawali insha Allah za a ci gaba da yi musu ba sai su yi da kansu din ba muna roƙo Allah ya taimake su Allah ya kama musu Allah duk masu taimako addinin musulunci duk inda suke ya Allah ka kama musu ya Allah ka rika musu Allah ka ƙara ƙarfafa su Allah ka ƙara rika musu Allah ka biya musu dukkanin bukatunsu saura al'ummar musulmi duk inda suke ya Allah ka biya muna bukatocinmu iyayenmu da kakanninmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka gafarta musu mu kuma yin tamu ta zo ka samu cika da imani gobe kiyama ka tashe mu ciki inuwa al'arshinka sannan ka babu makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a gida aljanna wannan mahaifiyar tamu da bata da lafiya Allah ka bata lafiya Allah ka ƙara mata lafiya Allah ka maida ta gida lafiya Allah ka wazuriya ta albarka da sauran mara lafiya mu gabaki daya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban